sunana alhaji yala abubakar dawa cali daga bauchi arewa wato su suka yi tukuci da damo aka ba su kububuwa ya sare su aka yanzu kuma ba wurin daurawa duk wanda rufin hawa kansa sai ya karshe kullum babba yana ce da inda ya fi na yaro to bana abin sai yaron ya hanga ya fi na babba inda Allah ya juya kenan kuma an yi masarakuna an gani an yi ma malamai an gani yanzu an sake maimaitawa gashi an zo kuma kullum wannan abu da ake gani kamar zai bari ai sun ɗauke shi kamar musu ne wannan abu ya kai farilla yau shekara hudu kenan ana bugawa kuma mitin an yi sau dubu hudu ba abin da ya canza su kansu sojojin ma da ake alwashi da su na najeriya sun zama inda kasan sojojin indomin saboda ka wannan abu da kaga ake yi wallahi tallahi fira da gamma ai gwamnati ba karya bane wallahi tallahi in taso a bari sai a bari amma da yake da abin da suka ga dama suke yi mai gora na yi mai fito na yi saboda haka kowa jan nasa yake yi a gidansa a cire miliyoyin kuɗi ka ji kaman kuɗin na yadda kasan an yi ruwansu na sama yadda kasan ruwan ogas amma an ji sai kaji shiru an kaji an ji an kashe wani saboda haka mai yaudaran kansa ma cewa wai wannan abu muna ganin wai zai kawo kusa wallahi ƙarya ne su suka san abin su sunana nasiru ibrahim darazau daga bauchi ce eh, mu abubuwan da yake faruwa a ƙasar nan yanzu na kuncin da muka shiga da halin da muka shiga na rashin tsaro ne mukan hallaka shi da siyasa ce don yau ina ga janar buhari ran wanda nan ya yi magana akan gwamnatin tarayya don ta gyara zamanta ya ba su shawarwari saboda abubuwan da ake faruwa amma ya fito ya faɗi ra'ayinsa ran talata sun mai da martani yau gashi jiya laraba bom ya tashi da motarsa a kaduna ni ina za ka je ga ƙasar nan ko daƙiƙin ina ne ya san wannan zai ce maka babu ɗayan biyu wannan siyasa ce sun yi haka ne domin barazana kamar wonin ne wa general ya san me yake yi saboda dama ya yi magana kuma ga kuma abin da ya sake faruwa da shi domin idan gwamnati tana son gyaran tsaron nan shine zai fi mata mafi sauki a najeriya haka 'yan matan cibok ɗin nan da ana so a karɓo su da 'ya'yan wasu ne ina tabbatar maka ko da za a rasa rayuka ko da ya za a yi da an karɓo su saboda menene 'ya'yan marasa galihu ne 'ya'yan wanda ba su da ƙarfi ne 'ya'yan talakawa ne shine aka yi burus da su. Dr. Bawa Wasai mai sharha ne a kan sha'anin tsaro ya ce abin da ke faruwa a ƙasar halin yanzu ya wuce zancen Boko Haram. Ya kamata yanzu mutane su sani sunan boko haram boko haram din nan fa da ake kira a komai ya riga ya wuce nan akwai waɗanda suke shiga rigan boko haram suke so su cimma burinsu na siyasa ko ta halin kaka an yi haka an kashe uh, general muhammad shiwa an ce boko haram an kashe aig a kano uh, retired uh, kwanaki can da jimawa an ce boko haram an kashe kuma retire controller general na prison jarma azare an ce boko haram idan ka dubi waɗannan mutane ake kashewa ka dubi da waɗanda kuma aka kawo masu hali jiya da yau menene alakar su da boko haram misali zan baka da ɗahiru bauchi ɗahiru bauchi nan fa su ɗan boko haram ɗin ne ma a wancan zamanin suka ce sun yarda da shi sun amince ya wakilce su ya magana ɗahiru bauchi nan kuma allah ubangiji ya taimaka yana da rai har yau shi ya fito ya gaya wa duniya cewa ya fuskanci abin da ake ciki ba gaskiya daga ɓangaren gwamnati za su kai attack cikin suna su ɗauki rayuwarsa wannan gaba da nake so jama'a su fara ganewa dalilin da nace hankalin mai yankan kaba ya kamata ya koma barina bayanai kenan da kuma sharha a dangane da harin bom da ya faru jiya a garin kaduna abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya